Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Yau 'yan matan sakandaren Chibok 195 da suka rage a hannun kungiyar Boko Haram suka cika kwanaki 1,019 a hannun kungiyar ba tare da sanin ainihin inda suke ko suna nan da rai duka ko kuma halin da suke ciki ba. Duk da ci gaban da jami'an tsaron Najeriya ke samu na murkushe kungiyar. Some would say it would have been easier for them to have an abortion. Each child born and unborn has the potential to open up our world and take us to places and spaces we have never imagined. Ranar Juma'a da ta gabata aka gudanar da wani gagarumin gangami a nan birnin Washington na kyama da zubar da ciki da kuma duk wani abin da ya shafi keta hakkin jarirai. An fara gudanar da wannan gangami ne shekaru 43 da suka shige, inda masu wannan fafatuka ke da fifi a birnin Washington kowace shekara. da nufin ganin an soke dokar da ta ba da izini ga mata su zubar da ciki muddan jaririn bai kai cikakken lokacin da ya isa rayuwa da kansa ba a cikin mahaifiyarsa ba. Bayan gangamin matan da ake kira Women March kwana guda da rantsa da shugaba Donald Trump da ya samu gagarumin goyon bayan mata a sama da manyan biranen kasashen duniya 600 na jawo hankalin shugaba Trump kan waɗansu mahimman batutuwa da suka tsone wa Amurkawa ba mata kaɗai ba ido. da suka hada da 'yancin mata da batun shirin ƙayyade iyali 'yancin zubar da ciki shige da fice bambancin jinsi kare hakkin tsirarru sauyin yanayi kare muhalli da dai sauransu shirin domin iyali ya yi hira da madam Pauline Talin tsohuwar ministan kimiyya da fasaha kuma tsohuwar mataimakiyar gwamnan jihar Filato da Mariya Ibrahim Baba wata 'yar kasuwa a Najeriya da kuma barista Huwaila Ibrahim wata fitattun lauya a jihar Kano domin nazarin kan ko yana yiwuwa mata su iya mancewa da bambance-bambancen addini da kabilanci da bangaranci da siyasa su iya magana da baki daya domin cimma manufa ɗaya? Mata idan za mu zauna mu haɗu mu zama tsintsiya maɗaurin mu mu dunkule guri daya mu san muhimmancin kanmu fito da alƙibla in za mu zo mu zauna mu haɗu to dole dole wannan 35% da ake cewa UN ta ce a bada sai mun tabbata mun mai da shi 50% ma. Ga ci gaban hirar wakiliyarmu Madina Dauda da Madam Paulin Talin da kuma Mariya Ibrahim Baba. Mariya, kina ganin cewan mata in suka yi yunkuri kamar yadda muka ga abin da ya faru a Amurka. Za a samo bakin zaren? e to ya dogara ga irin yunkurin da za su yi. Yunkurin nasu zai kasance ne na fuskar siyasa ko kuwa a'a dan ba kowace mace ce irin siyasa ba wayanda suke harka siyasa ma kaso nawa ne a cikin yawan 'yan najeriya da suke mata da suke najeriya so idan aka ce za a fito ne a yunkuri akan abin da ya shafi mata da ya dame su da suke so a kawo gyara saboda rayuwarsu ya kasance mai kyau to wannan abu ne mai yiwuwa kawai abin da ya kamata a yi kawai tsari ne a da shawara ba akwai hanyoyi da yawa da za a bi da za a fita a sanarwa mata din cewa to ga inda fa yake mana kaikayi da yake mana ciwo ku zo mu haɗa kai mu fito mu ce ba mu yadda ba ga gyaran da muke so a mana kuma ba haramun bane ba laifi bane ba laifi bane ko a cikin gidanka kake ma wani abu ya dame ka in baka yi magana ba zai sani eh? mai ɗaki shi ya san inda yake masa yoyo saboda haka in dai harka siyasa ce to wannan abu ne mai wahala dalili kuwa saboda matan ma kin gani a rarrabe a rarrabe ke ake ana ta kungiyoyin siyasa daban-daban daban-daban in wannan yar wannan siyasa ta fita ta tace can za a ce ta yi ta saba wa dokan tafiyar da harkar siyasar ta har ma kila ma a nemi koranta to amma in ta fito a matsayin ta na mace yar Najeriya kuma akwai wani ciwo da ya damu duk wata mace 'yar najeriya duk za mu haɗu ga baki ɗaya mu ɗinke mu fito mu tsaya tsayin daka akan cewa mu ga maganin wannan cutar da ke tare da mu da muke son a warkar mana da ita to wannan abu ne mai yiwuwa to me yasa in dai abu ne mai yiwuwa antipolin har yanzu mata a najeriya kun gagara haɗa kanku kai wannan yunkuri lokaci na zuwa ba za mu gifa ba ba za mu ce eh za mu hakura ba dole mu ƙara jimrewa mu na su mu roki allah ya tabbatar mun ga wannan rana to gashi dai ku mata ne biyu a wannan zaure tare da ni yanzu haka ke Pauline Talen Krista ce hmm. kin yi karatu a ƙasar kano inda hausa suka fi yawa da musulmi suka fi yawa ke mariya ibrahim baba musulma ce daga kano kika yi karatu a ilori kika yi a jos to kin gani kamar musanyi aka yi to yaya za ku tabbatar da cewa mata a najeriya sun haɗa kansu ku biyun nan ga ku dai kun zama 'yan uwa tun daga wannan lokacin bari fara da ke mariya ito am kin san shi komin ana haɗuwa ana tattaunawa to ta nan za a fara ai mutum ɗaya zai iya tunanin wani abu sai ya nemi wanda ya san yana ƙaunansa kuma zai fahimci abin da ya gaya masa kamar ita yanzu sista ɗina yar uwata paulin ai mun daɗe muna tare an zama kusan ciki ɗaya saboda haka ita yanzu duk abin da na kira ta nace mata kinji kinji kinji ta saurare ni sai mu haɗa gwiwa daga nan sai mu ɗauki tsarin da za mu bi mu baza saboda mu tattafi abin ya yaɗu mata su fahimci cewa fa gaskiya fa ga kuma za mu fito da meye meye ya muke son gyaran to ta nan da a dauka sai a miƙe kamar an yi shuka ne to anti polling me zaki kara akan wannan addu'a na ce ne in ga Najeriya ta zama kasan wanda an samu zaman lafiya in ga Najeriya matan Najeriya sun haɗa kai maza mazan Najeriya sun goyi bayan mu sun yadda cewa ba yadda za a yi tafiyan kasan nan ba tare da mata ba domin mata man fi yawa ko an ki ko an so duk kasan da ka ce ba za ka yi da yawan jama'a ba to ba shi gaba a duba statistic a ce gari kamar rwanda ita ce na farko a duniya duka wanda tana ba da cikakken goyon baya wa ci gaba mata mu kuma najeriya muna ne muna cewa ai mu ne giant of africa wani giant in africa bayan ba mu tafiyar da jama'an mu. yawan matan da ke kasan nan in ka bai da su baya ka bai da kasan baya kenan a cikin hirarsu da wakilin Mahmud Ibrahim Kwari barista Huwaila Ibrahim ta bayyana darussan da mata a ƙasashe masu tasowa za su iya ɗauka daga gagarumin gangamin lumana na matan Amurka. Ai, ban darasin da za mu ɗauka a kai shine sanin ciwon kai da 'yancin kanmu. Idan muka tsaya a kafafuwanmu mun san 'yancin kanmu ko yaushe ba zan taɓa daina faɗa ba babu wanda ike ba da ƙuri'un da mata suke bada a najeriya amma babu wanda ake mayarwa kamar mata saniyan babu wanda ake mayarwa saniyan ware a najeriya kamar mata mata idan za mu zauna mu haɗu mu zama tsintsiya ɗaurin mu mu dunkule guri ɗaya mu san muhimmancin kanmu fito da alƙibla in za mu zo mu zauna mu haɗu to dole dole wannan 35% da ake cewa UN ta ce a bada sai mun tabbata mun mai da shi 50% ma saboda shi kanshi 35% din 35% din nawa ake ba nawa ake ba wa mata bai kai kashi goma ba tun da dama kuna da abin da kuke cewa platforms da yawa wanda kuke kokarin wato ko kungiyoyi ne ko kuma wasu zaurika ne da kuke tattauna abubuwan ku na mata kuke kokarin kuma kwato musu ko eh, samun musu yanci da su da yaransu yanzu akwai wata zabarwa da kuka samu daga wannan gangami na cewa ga abu kaza da kaza da aka shigo da su yanzu mu kuma zamu mu misali dan ganin cewa mu mamancin masu. A'a sosai kuwa kaga yanzu abin da suka yi kaga ai ba karamin zaburarwa ba ce akan mu mu kanmu kaga wa'annan sakuna da suka ɗauka kaga da yawa da yawa daga cikin mu mun gani kuma za mu zo za mu zauna a kai za mu fitar da kaman ko jadawali ko wani abu haka a tsakanin mu mu ga mu ma yanda za mu iya addressing abubuwan da suka shafe mu directly da society mu directly abubuwan da suka shafe mu mu ga yanda mu ma za mu iya isar da za mu iya namu taron mu isar da namu sakon tun da yanzu za ku shirya jadawali irin wannan me kuma sakon kuma kuke nema ga su hukumomi na ƙasa misali tun da kun ɗaga wasu darussa da ku kuke so ku ɗabbaka su misali a nan wani lokacin kuma ƙalubalen shine ɓangaren hukumomi ne ko dai ku kawo sibiris da abin koma a hana kuma wani wannan yunkurin wani lokaci muna son saƙon da muka fitar a yi aiki da shi yadda ya kamata sannan kuma babban abin da muke so shine mata a dinga ba su equal opportunity kamar yadda aka kamar yadda ake ba wa namiji su ma yadda za a yi da namiji when it comes to ilimi when it comes to harkar mulki su ma a ba su dama kamar yadda ake ba wa namiji mana ai musu su ma mai isa ba za a yi musu ba to da fata haƙan mata a duk faɗin duniya za ta cimma ruwa a kan batutuwan da za su kawo ci gaba da kuma haɗin kan ƙasa abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba idan maɗaukakin sarki ya nuna mana ku je mu da wani sabon shirin Yanzu a madadin bakin namu Madam Paulin Talin da Hajiya Mariya Ibrahim Baba da kuma Barista Huwaila Ibrahim sai kuma wakilanmu Mahmud Ibrahim Kwari da Madina Dauda da suka ba da gudunmuwa a ganin nasarar wannan shirin da kuma Solomon abu da ya daidaita sautin shirin da ba da umarni alheri ke muku fata alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya.